jama'a muna bayani ne idan ba a manta ba akan hakikanin matsalar da ta faru wasu suka saki suka taba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna faɗin hukuncin wanda ya haka a musulunci inda mun ɗauko bayani Allah ya kawo mu lokaci wannan muna yi ne domin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu iya ba da ran mu da jikinmu ko da gari zai waye muna wannan in dai Allah zai ba da gyara ta dalilinmu saboda haka ba gajiya ibada muke wa Allah Allah yana gani eh, a kan annabinsa muke mu yanzu wani suka fara mutum din siyasa sai suka yi wayewa gari ya za a buge jam'iyya adawa ka ji fowar jam'iyya adawa za su buge Allah ya gafarta mana me ya hukuncin wanda ya zagi annabi ko ya aibata shi to saurari ka ji ah, Allah yana faɗa a alƙur'ani la'in lam yantahi ƙuna idan waɗannan munafukan ba su daina ba ba su kyale ka ba ba su bari ba in ji Allah wallazina fi qulubihim maradun da wanda a zuciyarsu akwai cuta ta imani wal murjifuna fil madinati da masu yaya ta magana cikin sahabbai sai su je wajen wani su ce tafi ya ce ya ji ba za mu je yaƙi na rantse da Allah kashe mu za a mun je kai ne ka fito kan ka fito ka ce baka da lafiya to wasu ne wal murjifuna masu jewa su sa kokonto a cikin sahabbai Allah ce idan ba ku daina ba lanuguriyannaka bihim za mu dora ka akan su summa la yujarunaka fi summa la yujarunaka fiya illa qalila sannan ba za su ba za su zama suna makotaka da kai ba sai lokaci dan kaɗan mal'uni na waɗannan mutanen tsinannu ne munafukai irinsu abdu inyas da yan uwansu da kafaran denmark da sauran yan hakika duka munafukai ne ku Allah ce aina ma su kifu duk inda kuka shiga uku uhizu a kamo a kamo ku wa kutilu takatila a kashe ku kashewa hukuncin wanda ya taba ba a kashe shi ji manzo alaihi to gashi Allah yana faɗa Abu Kari kitabul hudud babi na biyar babun iza kutila bil hajar awasa juz'i na hudu shafi na ɗari uku da goma sha biyu lambar hadisi dubu shida da ɗari takwas da saba'in da takwas manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu da mimri'in muslimin ya sharu Allah ilaha illallah wa anni rasulillahi illa bi ida salasatu jinin musulmi baya halatta a kashe shi sai ya yi ɗayan wannan abubuwa guda uku na ɗaya an nafsu bin nafsi sai ya kashe kai shi a kashe rai idan ya kashe rai sai a kashe shi wasabibu zani magidanci wanda ya aure idan ya zina wal mariqu min addini at-tariku jama'a wanda ya bar addini ya bar addinin sa ya fita daga addini ya kyale da mutane muslim 1,676 a shafi na 325 hadisi a bukhari 2,922 Mazala yana cewa man baddala dinuhu tudu wanda ya canza addininsa ku kashe shi a nan wajen na yi bayanai dogaye a kai akwai wanda suka soke wannan hadisin ya ta'anu ba da mushakkikin bi hadha al-hadith sahih sabiq Buhari fi sahih al-bukhari ay man badal dinu bagatulu mustadilluna ala zalika akwai wanda suka suka suka soki hadisin suka ce a isnadin sa akwai ikramatu maula ibn abbas wa huwa da'if wannan da'ifi ne bi idafati bi idafati ila anna hadhihi al-hadisi wa ghayruhu min al-ahadith allati ta'muru bi qatl al-murtaddi ta'arudan ma ma sabata min akwai masu cewa wannan hadisin man hadisi ne da'ifi suna cewa akwai ikirama ma maula bin abbas yi ne tare da in ma ya inganta ai an akwai masu yin shirka a zamanin annabi masu shirka a zamanin annabi murtaddai amma annabi bai taba cewa a kashe su ba saboda haka yaushe za a zo a a ce za a kashe mutane kaga suna human right din addini kenan ga yan human right wanda suka bullo ta addini muna ganin ku kuma yan human right wanda kuka zo ta ayoyin annabi ayoyin Allah wai za a hana za a hana a kashe wanda ya rida to ga amsoshi da za mu faɗan Allah da har suna kafa hujja da cewa a duba musulun a juz'i na hudu shafi na ɗari eh, takwar ɗari uku da tamanin da takwas hadisi na ɗari dubu ɗaya da sittin da uku suna cewa ai abdullahi bin jashin mazala sun salama bai tura a kashe shi ba kuma kowa ya san yayi ridda suna faɗa suna cewa Allah ya sauka a alƙur'ani a sura kafi aya ta 29 faman sha falyumin wa man sha falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafircin sa Allah ya ce wai haka mana kana da dama da zaka zagi Allah ka zagi annabi ko kana musulmi suna kaba hujja da cewa Allah yana faɗa la ikra fi din bakara aya ta 255 wai ba tilas a addini in kaga dama ka fita in kaga dama ka tsaya wannan su ne masu hurriya diniya wanda suke cewa a addinin musulunci wato ya ba da damar in kaga dama ka fita a gurguje ga lokacin sallah yayi za mu sa a kira sallah a amma kafin a kira sallah barin rufe wannan bayanin wannan magana da suke faɗa wannan ayoyi sun inganta kafin a shiga musulunci kake da zaɓi amma yayin da aka shiga musulunci ba ka da zaɓin da za ka fita ƙaunar wahidan tare da akwai faffaɗan bayani jama'a a cikin a magana ta wannan hadisi man baddala dinuhu faqtuluhu hadisin nan sahihi ne rawawul bukari bukari bukari ya rawaice shi a hadisinsa an ikirama maula abbasin wa ikirama sikatun sabtan lam a hadin wannan gaba ɗaya dai sahi ne ba wanda ya ce wani hadisi da ne a gurguje jama'a bar mu ba abin iyanan ko kuma kafin mu rufe idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kashe murtaddi ba to me za ka ce da sayyidina abubakar lokacin da ya yaƙi masu ridda wanda suka hana shi zakka in kana son ka ga wannan duba sahihul bukhari juz'i na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da shida hadisi na dubu shida da ɗari tara da ashirin da hudu za ka ga sai na abu da mutane za su hana ni Abun kama linzamin doki alhali suna ba da shi a zamanin manzan Allah zan yaƙe su saboda wannan to saboda haka wannan yana nuna duk wanda dai ya yi fita daga musulunci a kashe shi duk wanda ya zagi Allah a kashe shi wanda ya zagi manzan Allah afwan a kashe shi ina magana kan wanda ya fita daga addini inda ka fita daga addini za a kashe ka kawai wannan shine abin da Allah ya sare min na in duba zan shiga bayanin hukuncin murtaddi wannan wanda ya ridda menene sa. jama'a mu ƙara dubawa mahiyar riddatu mecece ridda an riddatu idan aka ce ridda hiyar kufuru ba islam mutum ya kafircewa Allah bayan shi musulmi ne ya ƙulun ta'ala Allah yana faɗa wa manyar minkum an dinihi al'aya ar-riddatu ridda tanqasimu ila arba'ati aqsami ridda ta rabu gida hudu ta ɗaya riddatu bil i'tiqad akwai riddar da a zuciya zaka kudirce a zuciya ka zaka kudirce kai ridda ka shirki billah kamar ka rika kai shirka da Allah ka rika zuciya ka ta rika bayuwa Allah ba shi kadai bane ba yana da abokin tarayya au jahadahu ko karka jayayya da qur'ani ko da Allah wa man a'taqa da zalika fa huwa murtaddin kafirun mushrikun wa yazbillah wanda dai wannan kafiri ne mushriki ne murtaddi Allah ya tsare mu kun ga shirka ta daya a zuciya ke kudirce ta shirka ta biyu akwai riddatu bi afa'in bi aqwalin ridda ridda wadda da baki ake yin ta kamar me kasabbillah kamar mutun ya zagi Allah Au sabba rasul sallallahu alaihi wasallam ko mutun ya zagi manzon Allah ko ya faɗi mummunar kalma ga Allah ko ga annabi wannan ridda ce ridda bil aqwal ridda ce ake da furuci ta uku akwai ridda bi af'al ridda da aka yi ta aiki aka yi ta aikace kal ilqa'il musafi fi muhallil qadar ce wannan jasa kamar ka dau qur'ani ka wulla shi an najasa ko wajen kazanta kana sane wa sujudi sujudu lisanin ko kai sujjada ga gunki aw shamsi wal qamar aw qamar ko kai sujjada ga rana ko ga wata kai aiki kai shirka akwai riddatu bitarki ridda ta abubuwa shine kai wannan ridan ta kin yin abubuwa kai me kamar ka tarku jami'u sha'ir din kamar mutum ya bar gaba ɗaya abinda shari'a musulunci ta ce ayi mutum ya daina sallah mutum ya daina azumi ya daina zakka ya daina kaza ya daina kaza ya yi arridatu bi tark jama'a in tambaye ku a cikin wannan shirkokin wasu ne bi a gawalin ko arridatu bi a gawalin ridda ta furuci wanda kaza ji annabi ko kai ka aibanta annabi to shi kenan tun da ita yai mu ɗauki a ridatu bi a gawali mu kyala sauran ba bayanin su muke ba na'am abani wallahi har na gaji da abanin nan wallahi ku bani bukari juz'i na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar hadisi na dubu shida da ɗari da ashirin da ɗaya babu hukumar murtaddi wal murtadda wasu tabatuhum ina bukar juzi na hudu shafi na 325 hadisi na 6921 mu da sauri mu ja da gudu muna nan Allah da ko za mu kai washe gari sai mun gama fidda wannan abubuwan in an yi sallan magarba komawa za a yi sai mun gama ku ya haƙuri wannan mu goge wannan abubuwan da aka nasabta ga ɗariƙu juz'i na hudun ne wannan na ɗaya ne wannan ina juz'i na hudun na uku ne wannan to ga shi nan juz'i na hudu shafi na ɗari uku da ashirin ashirin ashirin da, da da da ɗari uku biyar. hukumar murtaddi ba bukhari imamul bukhari ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim aya ya fara magana kanta ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirce cewa Allah bayan suna da imani kamar abdi inyas kamar wanda suka ɗebi wannan falala ta irin wannan littattafan suka yi aiki da ta suka fita daga musulunci kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim wa shahidu sun shaida annar rasulu annar rasulu waje a waja'ahumul bayyinat sun shaida annabi manzo Allah salama. gaskiya ne hujja ta zo musu sannan kuma suka cewa Allah ya za a yi kuma ka ce za su shiru wallahu la yahdil qawma zalimin Allah baya shirye mutanen da suka cewa Allah ulaika jazaohum waɗannan su irin su abdi abdi in yes da yan haƙiƙa da sauran munafukan musulmai da sauran kafirai jaza'uhum sakamakon sa wajen Allah anna alaihim la'natullahi wal malaikatu wan tsinuwa Allah da mala'ikun Allah da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansu fi ha, la su dawwama a cikin wuta la yukaffafu anhum azabu wala hum yunzaruna ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba za a saurare su ba In illal ta tabu min da zalika sai dai wanda ya tuba bayan ya zama ɗan hakika ya ji abin da abdi in ya siye baramfara ma ya ce wallahi wannan abin ya fi ƙarfi na na tuba da hakikan nan irin ku in kuka tuba to Allah ya ce za mu karɓe ku za mu karɓe ku illal ladina tabu min ba'di zalika wa kuka gyara kuka gyara kuka ce duk hakikan nan ƙarya ne wallahi na ga yan hakika da yawa wanda sun fita ni na gan su da yawa sun ce mun fita duk ƙarya ne saraka a guji yan hakika a gurguje jama'a innal ladina kafaru ba da imani wanda suka kafircewa Allah bayan sun yi imani sun mazdadu kufaran sannan suka ƙara wani kafircin lan tuqbala tawbatuhum wannan ba za a karɓi tubansu ba wa ulaika humu daluna wannan batattu ne ali imran aya ta 90 jama'a abubuwan da yawa gashi nan kawai dai a duba a yukar zan buɗe wani littafin ko kun ƙara biyawa ku ya haƙuri innan lazina amanu ko kuma ya yi lazina amanu in tuɗi fariƙan ya ku wanda kuka imani in kuka biyayya ga wani firka minan lazina utul kitaba na daga wanda aka ba su littafi yardukun ba da imanukum kafin za su mai da ku kafare bayan kuna da imani yanzu a sayi bukari anan kun ji abin da imamul bukari ya kawo ga wanda yake murtaddi malamai kuje ku duba ga lamban na fada a a ci gaba da karatu na san wannan saƙon wannan sakon na san za a je a duba a ga ina na fada ba daidai ba duba da kaji ba daidai ne ba wato ai ina ga ya kamata a ce ma hannun ba waya a bada tamu ta yadda idan ka ji kuskure bugo ka gaya sai in gyara shi ne gaskiya kada ka ji kana gida ka ji inda na kuskure ka rasa ta yaya zaka ka gaya mu Allah ya kawo hanyar sadarwa in ka sa ma sifili takwas ɗaya in ka sa hudu hudu shida ɗaya uku zero uku zero in Allah ya da za iya samu da to ka kira mu a wannan namba kai mana gyara za mu karba za mu karba eh a gurguje jama'a bari mu ɗauki littafin ashafa lokaci ya ja don da an yi ba za mu yi addu'a amma dai zan ba kawai maraji zan ba da a cikin ashafa ɗin a duba kitabun shafa juz'i na biyu shafi na 225 babun aqwal babul awwalu alfasal awwal hukumu fi man sabban nabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga anan an kawo gashi nan wanda ya ce da annabi kaza ya zama kaza a kashe shi har ma Khalid Khalid ya kashe wani wanda ya ce da annabi sahibukum sahibukum kawai ya ce mutumin ku ko abokin ku aka ga annabi aka kashe an kashe wane ya saki mummunan kalma ga annaba an kashe wane ka duba ka cikin ashafa wannan juz'in kai baya ba lokacin da zan jawo shi ga jama'a mun gaji a mu tafi ashafa din juz'i na biyu shafi na biyu ai fasa misali hujjaju fi ijabu qatl man sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam aw abahu a cikin hujja ta wanda ya zagi manzon Allah ko ya aibata shi أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كاسرين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلاة الذي لا بداية له ولا نهاية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah دا abin da muka yi kuskure a wannan taron da muka gaba Allah ka yafe mana abin da muka faɗa na daidai Allah mun ba da hadiyar ga manzan Allah Allah ka ƙara mana soyayyar manzan Allah Allah iyayenmu Allah ka gafarta musu wanda suka mutu wanda suke wanzu kuma Allah ah, ka raba mu da su lafiya Allah ka sauka mana damuna mai albarka wannan bala'i da sauka Allah ka kare mu ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا حول ولا قوه الا بالله الفاتحه ما شاء الله